'Yancin kai da kawo daga wannan ƙasa zuwa waccan ko daga wannan gari zuwa wancan na daga cikin mahimman 'yancin da ƙasashen duniya suka yi amanna a kansu ta hanyar yarjejeniyoyin da suka saka wa hannu. To sai dai rashin mallakar takardun da suka shata tsarin shige da ficin ƙasa da ƙasa wani babban laifi ne da kan jefa 'yanci rani cikin halin cin zarafi yayin da kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da kalaman da basu dace ba akan irin waɗannan mutane da ke neman mafakar wasu matsalolin da suke fuskanta a yankunan da suka fito. saboda haka kungiyar akisem da unesco suka shirya wannan taro da nufin an karar da 'yan jarida akan wannan batu in ji kakakin kungiyar ta akisem tsahir abdu mun san mutane ne wanda ake tsammanin kama eh, ba mutanen kwarai ba ne suka zo cikin kasa ko suka zo suna eh, harkoki wanda bai kamata ba don a samu yanzu langashi inda ake kama wanda muke cewa magana da ake bisa gare su a bar eh, walakantar da su sun da mutane ne jama'a ne wanda suka hoto akwai abin da sa suka hoto wagga tahiya da kowa Allah eh, ya ba shi incin da dokokin mu ma sun mu mutum incin ya shi inda yake so kenan an ga mutane bai kamata ana musu dokan kama ba mutanen kwarai ba eh, ana kwatanta wannan tahiya da ake kabar kasa ka kashe wani wata kasa saboda neman ci gaba ana dokan shi kama abu ne ba na kwarai ba domin mun san da ba haka nan bane tunda ba kowa bane malalaci wannan zance da jarodoji na kasashen nasaru suke gaya bisa masu yan uwanmu da suke zuwa kasashen washe neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne suna abubuwa wanda bai kamata ba mu mun san da ba haka nan bane to shine muke bada horo saboda yan jarida su sa abin da suke hodi ba komi bane wanda ake hutuwa da kasashen waje ake cewa ga mutanen mu na yi su samu su gane da haka na saboda su su kawo gaskiya wakilin unesco a wurin wannan taro usman shibo ya fayyace gurin da kungiyarsa ta sa gaba a ƙarƙashin irin wannan zama da 'yan jarida cette initiative faut-il le rappeler vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes ya ce makasudin wannan taro shine mu karawa wa juna sani a tsakaninmu da 'yan jarida domin baiwa al'umma musamman matasa labarai na hakika akan batutuwan da suka shafi zuwa cirani kamar illolin da ke tattare da zuwa cirani ta barauniyar hanya da a ɗaya gefe maganar mutunta 'yancin 'yan cirani yayin da kuma za mu nemi haɗin kan shugabannin kafafen yada labarai don ganin sun matsa kaimi wajen gabatar da shirye-shiryen faɗakarwa a kan batun zuwa cirani et favoriser la production régulière de contenus éditoriaux de qualité. Kungiyar AGSM ta bayyana shirin ci gaba da shirya irin wannan taro domin 'yan jarida na dukkan jihohin Nijar don ganin sun shiga wannan sabuwar tafiya ta neman kare 'yancin bakin haure. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.